wani sabon kutse na yanar gizo ya durkusa da kwamfutocin filin sauka jiragen sama na kasar ukraine da kamfanin tashar jirgin kasa na kasar da kuma wasu kamfanonin ya labarai na kasar rasha a bayyane yake wannan kutse ya yi kama da irin wanda aka taba kaiwa a baya a watan yuni wanda ya karbe ikon kwamfutocin asibitoci da ofisoshin gwamnati ya nemi a biya kuɗin fansa ko kuma ya goge duk wasu bayanai da ke cikin na'urorin wani kamfani da ke bayar da tsaro ta yanar gizo ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa wata manhajar kutse da ya kira da suna bad rabbit ta yi ƙoƙarin karɓe ikon kwamfutocin manyan bankunan ƙasar rasha amma ba ta samu nasara ba don babu bankin da ya bayar da rahoton an yi masa kutse kamfanin kafaski na ƙasar rasha ya ce yana sanar da cewa sama da kamfanoni 500 ƙasashen da suka haɗa da rasha da ukraine da turkiya da jamus ake kai musu hari kamfanin dillancin labarai mai zaman kansa na interfax tun ranar talata ya miƙa kukansa kan wannan batun